ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Maryam da yammacin jiya talata a birnin wasa shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon na a yaki da take tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata. A hali da ake cikin minista harkokin wajen kasar China wadda take marawa kasar Rasha baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa Ukraine ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa tana son taka rawa wurin kawo karshen wannan yaki. yayin da kasar turkiyya take ci gaba da alhini na mummunan bala'in da ya sanadin asarar rayuka da dama a kasar an fara kiyasta abinda za a kashe wurin sake gina kasar to madalla a cikin shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya don jin takaitaccen tarihin siyasa da tattalin arzikin jihar a daidai lokacin da ake shirye-shiryen babban zaɓe rana asabar wasu mazauna jihar sun bayyana babban kalubalen da ke ci masu tuwo a kwarya. sunana janairu sambu janairu alhakikata amri bisa gaskiya babban abin da ya damu mu na a jihar sokoto harkar tsaro bayan samun tsaro abu na biyu a kyarkyaro abubuwan da za su ɗauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu bayan haka za ku ji cewa wasu jam'iyyu uku da suka hada da aa da apm da kuma nrm sun ce ba su kulla wani kawance ba da ɗan takarar jam'iyyar pdp kamar yadda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar aa wato action alliance mejo hamza almustapha ya bayyana to wannan babban zagon ƙasa ne aka shirya makirci ne shirri ne kuma wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan komi aka ba su ba mu sani ba ina nan a matsayina na ɗan takara a jam'iyyar da nake to za ku ji ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. da yammacin jiya talata a birnin wasa shugaban amurka joe biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da rasha ta kai mata kuma suka sha alwashen ci gaba da ba da wannan taimakon shekara guda da ta wuce duniya ta jajirce wurin ganin wato kivu bata faɗi ba Biden yana faɗawa sama da mutane dubu goma waɗanda suka taru a wajen masarautar ƙasar Poland ya ce yanzu ya dawo daga ziyarar da ya kai a kiev kuma zai iya cewa kiev tana nan da karfinta ta yi tsayin daka kuma abu mafi muhimmanci tana da 'yancinta biden ya yi alkawarin cewa taimako ga ukraine ba zai yanke ba kana kungiyar nato ba za ta raba kanta ba ukraine ba za ta sha kayi ba a hannun rasha abadan hakan ba zai faru ba in ji biden yana mai cewa kungiyar kawancin ta yi karfi fiye da duk wani lokaci wurin taimakawa da makamai da kuma kayayyakin jin kai ga kasar wadda ba ta cikin kungiyar ta nato domin kare kanta daga rasha a hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen kasar china wanda take mara wa kasar rasha baya a siyasance akan mamaye da ta kai wa ukraine ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaƙi queen gan ya faɗa wa mahalarta wani taro a kan tsaro da aka yi a beijing cewa china ta damu da wannan yaƙi da ake yi kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni kuma ya bazu har ma ba za a iya shawo kansa ba ya ce china za ta ci gaba da yin kira ga tattaunawar zaman lafiya kana ta yi amfani da hikimar canisawa wurin kwantar da tarzoman siyasar china dai ta ki fitowa karara ta yi allah wadai da ba da ta kai wato rasha ta kai wa ukraine da kuma ayyukan rashin imani akan fararen hula a ukraine kana ta caceki wato takunkuman tattalin arziki da kasashen yamma suka dora wa moscow daga kausar murya a cikin wannan lokacin a kokarin da china take yi na kare moscow har yanzu china bata iya ta fito ta kira wannan yaki da mamaya ba wanda rasha ta kai wa ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kasar turkiya ke ci gaba da alhini na mummunan bala'i da ya sanadiyya asarar rayuka da dama daga girgiza guda biyu da suka faru a lokaci daya makonni biyu da suka shuɗe an fara kiyasta abin da za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun asarar haraji na kan iyaka daga tattalin arziki mai tangal-tangal wata cibiyar hada-hada mai zaman kanta ta kasar turkiya ta kiyasta za a kashe sama da dala biliyan tamanin wurin sake gine-gine a cewar rahotannin farko da cibiyar ta fitar kwanaki hudu a kan girgizar bankin saka jari ta na morgan stanley a amurka ya kiyasta za a kashe kimanin dala biliyan 38 a kan gidaje yayin da cibiyar zuba jari a new york jp morgan ta ce za a kashe dala biliyan 25 wurin sake gina gidaje da abubuwan more rayuwa sai dai waɗannan alukan loman ba su hada da rushewar tattalin arziki wanda bala'in ya haddasa a yankin inda kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin suke rayuwa kuma suke aiki wani harkokin tattalin arziki da ya kusan kashi goma na baki ɗayan tattalin arzikin ƙasar. madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da muke ci gaba da bibiyar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin Najeriya, a yau zamu leƙa jihar Sokoto, wadda ita ce shalkwata tsohuwar jihar Arewa maso yamma. Kamar sauran jihohin ƙasar shirin zaɓe ya kama sosai. sai dai jama'ar jihar sun ce rashin tsaro shine babban ƙalubalen da suke fatan gwamnati za ta magance masu Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka lokacin ne ya kirkiro da jihohi goma sha biyu wadda ita jihar arewa maso yamma wadda take ta sakkwato jihar sakkwato ta yanzu ita ce capital wannan ya waru ne a lokacin da aka soke tsari na jihar arewa jihar kudu jihar yamma a lokacin da janar murtala muhammad ya hau mulki shi kuma sai ya canza tsarin ya mai da su jihohi goma sha tara to a wannan lokacin ne aka yadda jihar niger da wasu sassa na abuja daga cikin jihar sokoto aka sannan ne aka soma kiranta jihar sokoto amma kamin sannan ana kiranta jihar arewa maso yamma masanin tarihi kenan bello idris yake bayani akan yadda sokoto ta soma mataimakin kwamishinan 'yan sanda usman faruk shine ya rika ta lokacin da take jihar arewa maso yamma bayansa kuma a shekara ta 1976 ta kasance karkashin jagorancin gwamnan mulkin soja umar muhammad bayansa kuma sai muhammad gado nasko har zuwa farawar jamhuriya ta biyu a shekara ta 1979 inda marigayi shehu kwangiwa ya zama zababben gwamna ƙarƙashin jam'iyyar npn bayan rasuwarsa mataimakinsa marigayi dr garba na dama ya zama gwamna da sojoji suka hamɓarar da jamhuriya ta biyu jihar sokoto ta kasance ƙarƙashin jagorancin gwamnonin mulkin soja da suka haɗa da garba duba garba muhammad ahmad muhammad daku sai bashir salihi magashi bayansa kuma sai zababben gwamna malam yahaya abdulkarim da aka zaba karkashin jam'iyyar nrc a shekara ta 1992 shekara ta 1993 kuma mulki ya sake koma hannun sojoji inda jihar ta kasance karkashin mulkin gwamnonin soja da suka hada da yakubu ma'azu abdulrashid adi saraji da rufa'i dan asabi garba daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu jihar ta kasance karkashin gwamnonin farar hula da suka hada da a dalatu bafarawa da aka zaba karkashin jam'iyyar app aka sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ANPP sai Aliyu magatakardawa mako da aka zaɓa a karkashin jam'iyyar PDP har sau biyu sai kuma gwamna mai ci yanzu Aminu Waziri Tambol da aka fara zabe karkashin jam'iyyar APC aka sake zaben sa karkashin jam'iyyar PDP yanzu fitacce daga cikin masu neman jin ragamar jihar a zaɓen da za a gudanar a wannan shekara sun haɗa da ɗan takarar jam'iyyar apc ahmad aliyu sokoto da mataimakin sa idris muhammad gobir sai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mallam sa'idu umar ubandoma da mataimakinsa sigar a tahiru bafarawa sai dan takarar jam'iyyar labour party aminu umar ahmad da mataimakinsa hamisu a isa da kuma dan takarar gwamnan jam'iyyar nnpp umar dahiru tambuwal da mataimakinsa nasiru aliyu sabon birni yayin da ake dauda su mazaɓuɓɓukan sabbin shugabanni jama'ar sokoto sun ce akwai matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya sunana janairu sambu janairu alhakikatar amri bisa gaskiya babban abin da ya damuwa na a jihar sokoto harkar tsaro babban matsalar mu tsaro bayan samun tsaro abu na biyu a kyarkyaro abubuwan da za su ɗauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu assalamu alaikum sunana mala abubakar ibrahim abin da ya damu al'umma nan jihar sokoto rashin tsaro da harkar ilimi da rashin matasa babu harkar yi da sauransu ta'addanci ya yawa da aka yi an ce an gyara tarbiyya yara amma ko ina dumi ɗaya sunana dai maryam umar abubakar shi da rashin tsaro confirm yana ciki gaskiya saboda yanzu mutum ko irin a ce ba ma wai tahiya ka bar gari ba ko wata shiya zaka na zaka ma ji gaba cewa ka kama hanya ka tahi saboda akwai miyagu sun yawa sunana nasiru gwaranyo abin da ka damu mu gaskiya matsalar tsaro don saboda mu irin gehe mu gaskiya matasa suna da abin yi amma abin da ya dankwashe abubuwan yi ga matasa rashin tsaro da za a samu magance mana matsalar tsaro to gaskiya mu da babu da wani abu da bukata gwamnati da ta yanzu da mai tahowa hukumar zaɓe na kan gudanar da shirye-shirye na tabbatar da gudanar da zaɓuka yadda ya kamata to ko me jama'ar jihar ke cewa kan tsare-tsaren da hukumar ke yi a bisa ga nau fahimta wanga shugaba na zaɓe na ƙasa gaskiya dabarun da ya kirkire da su abubuwa ne waɗanda muna sa ran idan an yayi amfani da su za a kawo sahihin zaɓe a cikin ƙasar nan sunana ali ibrahim gidada to duk tsatsan da an kai to shi muna son a taho da sabbin tsatsan na samun ci gaba wanda zai sa duk wanda ya taho ya zaba ya bashi abin nan da ya zaba babbar fata dai ta mutanen jihar ba ta wuce yadda za a shawo kan waɗannan matsalolin ba domin lamura su gudana yadda ya kamata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya talaka gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya gwamnatin joe biden ta fitar da wani kuduri a jiya talata da zai hana wasu bakin haure daga neman mafaka a nan amurka kana zai baiwa gwamnatin damar mai da su kasashensu cikin gaggawa wannan kudirin da ke zama wani bangare na yunkurin gwamnati wurin dakile kwararren bakin haure ta kan iyakar amurka da mexico tuni ya sha sukan lamiri daga masu fafutukan kare bakin haure a karkashin wannan kudirin duk wani bakon haure da bai bi tsarin da amurka ta gindaya ko kuma ya gaza neman mafaka na jin kai daga wata ƙasa da ya biyo cikinta zuwa amurka ba to za a ɗauka bai da cancantan samun mafaka a amurka sai kila in ya bi wata hanya ya samu wata cancantar duk wanda ba su samu cancanta ba ko kuma ba su iya nuna shaida na neman mafaka daga wata ƙasa ba to za a hana musu samun mafaka kuma za a mai da su a ƙasashen da suka fito ba tare da ba su daman gani mai shari'a na bakin haure ba. rundunar tsaro a somaliya ta kawo ƙarshen mamayar sa'o'i bakwai da mayakan alshaba suka kai akan wani ginin farin hula a gabashin birnin mogadishu a cewar gwamnatin somaliya ma'aikatar yada labaran gwamnati ta ce mayakan sun kashe mutane goma kana suka raunata wasu bakwai ciki har da jami'an tsaro da suka fafata da 'yan bindigan wurin kawo ƙarshen mamayar gwamnatin ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su fararen hula ne da basan hawa ba basan sauka ba wanda suka hada kuma da sojojin da suka fafata da 'yan ta'addan 'yan bindigan sun kai mamaya a wani gini da ake kula da masu da wasu runduna masu biyayya ga gwamnati da suka samu raunuka a wasu ayyukan soji a tsakiyar kasar tun cikin watan agustan bare ne dakarun gwamnatin somaliya tare da taimakon wasu dakaru na mayaka na cikin gida da suke taimaka wa gwamnatin suka fatattaki al-shabab lamarin da ya sa kungiyar al-shabab ta koma bayan gari a gaida baba da ya karanto mana labaran duniyar to yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Wata takaddama ta kunno kai tsakanin jam'iyyar adawa ta PDP da wasu jam'iyyu uku wato APM da NRM a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar AA ta Action Alliance. Jam'iyyan sun ƙaryata labarin da ke yawo game da ƙulla ƙawance da ɗan takarar jam'iyyar PDP. To sai dai wani bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa wannan mataki ya kawo rarrabuwar kawuna a jam'iyyun. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton. A wata sanarwa da ya fitar a Abuja, shugaban wani bangare na jam'iyyar AA wato Action Alliance, Adekunle Omo Aje, ya ce jam'iyyar AA ba ta da irin wannan tsari kuma ba ta shirin ɗaukan wani mutum a madadin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Adekunle ya ce bangaren korarren shugaban AA Kenneth Udezem tare da wasu jam'iyyu hudu ne suka ce sun amince da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Manjo Hamza Al-Mustapha shine ɗan takarar jam'iyyar AA bangaren Adekunle Omo Aje ya yi tsokaci a kan batun. To wannan babban zagon ƙasa ne aka shirya, makirci ne, shirri ne, kuma da karfin allah za ki ji yadda za mu yi a kai cikin doka da tsari wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan ko me aka ba su ba mu sani ba kuɗin da aka ba su amma tallata wanda aka yi ni a matsayina da ɗan takara ga mataimakina ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yadda da shi shine chairman bai sani ba dukkanmu ba mu sani ba ina nan a matsayina na dan takara a jam'iyyar da nake shi ma shugaban jam'iyyar apm wato allied people's movement alhaji muhammad musa Musa Bagana ya ce bangaren jam'iyyar APM bata shiga wata yarjejeniya da wata jam'iyya ba. Lokacin mu ne yanzu da kotu ta bamu. So mun riga mun an zabe mu mu kuma ni sabon shugaban jam'iyya bayan wannan muna so mu gama duniya kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun ba mu ce ga dan takarar mu ba tukun amma nan da ba da dadewa ba za mu faɗa kuma kowa zai ji saboda haka bun da dattale je yuna ba da yawon ba ba mu yarda ba a nashi jawabin a game da batun kawancan mai magana da yawon jam'iyyar NRM wato National Rescue Movement ta ƙasa Ilyasu Ismail Adamu ya tabbatar wa muryar Amurka cewa dama jam'iyyar ta rabe gida biyu saboda haka ɗaya ɗaya ɓangaren ce ta shiga yarjejeniya da PDP. Abin ya girgiza mu kwarai da gaske domin abin mamaki ne eh, kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba ɗaya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa kwana shida ko biyar da kafin a yi zaɓe. Lallai wannan wani abu ne da ya ba mu mamaki kwarai da gaske. A nasa sharhin kan kamfen ɗin PDP mataimakin shugaban shugaban jam'iyyar na shiyar arewa umar iliya damagum ya ce dan takararsa a tiku abubakar ya yi wa sauran zarra dan da aka rantsar da shi ran nan zai fara yin mulkin najeriya ba sai ya fara tunanin wa zai kawo ko mai zai ba ya riga ya sani su kuwa waɗannan 'yan takarkaru da kake gani a wanda ake tsammani kai za ka ba kanka ansa ko za su iya ko ba za su iya ba. Ba mamaki a kwanakin ƙarshe na makon zaɓe akan samu wasu jam'iyyu na mara baya ga 'yan takarar da suke ganin sun fita gomashin lashe zaɓen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To za ku ji ƙarin bayani a shirin baki mai yanka wuya. a gaida Madina Dauda. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wasu jam'iyyun siyasa a Najeriya sun musanta raɗe-raɗin haɗaka da wata jam'iyya. duk da yake masana na hasashen wannan hadakar a dab da ranar zaɓe. jama'a assalamu alaikum yanzu haka 'yan najeriya sun kakkaɓe kura tare da matso da katunan zaɓensu domin tunkarar rumfunan zaɓe a ranar asabar inda za a zaɓi sabon shugaban ƙasa da zai gaji muhammadu buhari alkaluman hukumar zaben ƙasar sun bayyana cewa jam'iyyu goma sha takwas ne suka tsayar da 'yan takarar kujerar ta shugaban ƙasa a wannan zaben to amma kuma masu fashin baki na keɓance 'yan takara uku zuwa hudu da ake ganin za su yi tasiri a zaben na bana sun kuwa hada da bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc mai mulki da atiku abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta pdp da peter obi na jam'iyyar labour party da kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp wannan ya sa manazarta bayyana ra'ayin cewa akwai yiwuwar haɗakar wasu jam'iyyu ta hanyar marawa wani ɗan takara musamman idan aka rumfari lokacin gudanar da zaben kamar yadda aka al'adanta to sai dai gabanin yin haka a lokacin gangamin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar pdp da aka gudanar a yola babban birnin jihar adamawa wasu jami'ai sun ba da sanarwa a madadin jam'iyyu uku na aa da apm da kuma nrm cewa sun kulla kawance da pdp domin mara baya ga ɗan takarar nata a tiku abubakar lamarin da ya sa shugabannin jam'iyyun gaggauta fitowa karara domin musanta wannan mejo hamza al-mustapha shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar action alliance wato aa to wannan babban zagon ƙasa ne aka shirya makirci ne sharri ne kuma da karfin allah gobe litinin ɗinnan za ki ji yadda za mu yi a kai cikin doka da tsari wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan ko me aka ba su ba mu sani ba kudin da aka ba su amma tallata wanda aka yi ni a matsayina da ɗan takara ga mataimakina ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yarda da shi shine ciyaman bai sani ba dukkanmu ba mu sani ba sai da muka ji kwatsam an faɗa a talabishin da rediyo cewa wai mun koma wata jam'iyya ta pdp daban ban san wannan ba ban taɓa tunanin haka ba kuma ba na haka ina nan a matsayina na ɗan takara a jam'iyyar da nake saboda haka matakai ne da wasu shugabannin jam'iyyar ka suka ɗauka kenan kake nufi a'a wani mutum ne na sani wanda su suka yi tabi ah, na san lokacin da suka fara shirya wani abu a watan augusta da ya wuce cewa idan lokaci ya gabato za su yi wa waɗansu daga jam'iyoyin na irin wannan abin da suka yi min don su nuna wa duniya cewa suna da ƙarin magoya baya sauran jam'iyoyin ma yanzu sun bi su kuma wannan abin ya zo ya tabbata a yanzu amma da sunan allah ana gaya wa dukkan magoya bayanmu a cikin najeriya wanda suke jam'iyyar mu da kuma masu son najeriya ko ma a wata jam'iyyar suke masu sanin halin da najeriya take ciki wanda an sun yarda da aƙida da muka ɗauko da tsoron allah da tausayawa jama'a da kuma aikata gaskiya bisa amana in dai sun yarda da abin da muka fitar muka tsara to muna neman mutane su goyi bayan mu a canja halin da najeriya take ciki cikin gaskiya. Me zai sa su ɗauki wa'annan matakan in dai ba su tuntuɓe ku ba ku da ku ne masu taka rawa a jam'iyya wato abin a sha'anan shine na sani akwai mutanen da ba wai siyasar ba ba kuma kasar ce a gabansu ba abin da ke gabansu kuɗi ne to wanda za su yi rashin gaskiya irin wannan su zo su yi zagon ƙasa irin wannan a fili su yi karya ma mutane a fili ya nuna ko da sun samu mulkin ma azaba da karya za su zo su yi wa mutane ana wa tunanin kenan. ko bayan mejo hamza al-mustapha sauran shugabannin jam'iyyun biyu ma sun musanta wannan da'awa. Ilyasu Ismaila Adamu kuma ni ne mai magana da yawun jam'iyyar NRM National Rescue Movement kamar yadda kika faɗa. To, uh, maganan jam'iyyar NRM jam'iyyar mu cewa wai ta mara ma ɗan takarar PDP Alhaji Atiku Abubakar to mu ma wani abu ne da muna zaune a cikin gidajenmu muka gani a kafafen yada labarai. abin ya girgiza mu kwarai da gaske domin abin mamaki ne eh, kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba daya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani dan takarar shugaban kasa kwana shida ko biyar da kafin a yi zaɓe lallai wannan wani abu ne da ya ba mu mamaki kwarai da gaske sunana muhammad musa bagana national chairman na allied people's movement um, tsofaffin shugabannin wa, wanda national chairman a lokaci sunansa yusuf mamman dan talle to duk lokacin bai yadda cewa an zubar da shi ba shi ma ya je yana ta nasa hurumin da jami'an mu alalin baya kan doka mu muke kan doka mu muke da ikon da zamu aiwatar da abin da duk kamata mu aiwatar abin da ya je yi a yola ba da yamu ba ba mu yadda ba shi yanzu lokacinsa ya riga ya wuce lokacin mu ne yanzu da kotu ta bamu kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun ba mu ce ga dan takararmu ba tukun amma nan da ba da dadewa ba za mu faɗa kuma kowa zai ji to duk da yake dai ana hasashen faruwar irin wannan haɗakar amma hankali ya fi karkata kan haɗakar jam'iyyun da ke kan gaba-gaba wato labour party ta peter obi da nnpp ta kwankwaso to sai dai kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello muhammad bada yana ganin a wannan karon da wuya a dafa kaza a jefar to ka san ga siyasa irin ta najeriya babu abin da ba shi wa sai abin da bai yiwu ba amma duk jam'iyya wadda ba za ta tsaye da peter obi dan takarar shugaban kasa ba kabila ce ba za su yarda ya haɗe da ita ba wannan karo suna son su ba da sako ga manyan kabilu biyu na najeriya su ne yarbawa da hausa fulani waɗanda ke gani in biya shekara takwas ya ba hausa fulani shi takwas in ya gama ya ba bayarbe wata su ɗaya kabilu biyu majalisa suna son su aika saƙo bana to shi yasa suna yarda amma hausa in a 'yan takarar shugaban gasa to babu yadda za a yi kwankwaso shi ma shi mataimakin obi a riga an gama ba shi yiwa gare shi to kaga a nan a ruhe to ba shi yiwa a ce maka obi shi ko mu jam'iyya ta pdp domin daga nan ya hita ai da ita ne yake da saɓani shi ga nashi fahimta yana ganin kamar lokaci ya yi da ita pdp za ta rama makura aniyarta za ta tsaye da ɗan ƙabilar ibo wanda ya ta biyayya ga nasu gani siyasa ko ce iri ta to tun da haka na ashe ita an mai babban laifi to bai dawowa nan ita jami'ar apc dama in yamuri bai taba ɗaukar ta tashi ba ita ma bata ɗauki cewa shi ma nata ba ne to kaga akwai magana nan maganar kwankwaso shi taso shi taho apc shiga mai da ita bai taso ba amma kuma yana iya mata aiki ta ƙarƙashin ƙasa kuma allah ya sa ba a tuhuma ta akan haka nan ya eh, shi ne akallan ko bai yi komi ba shi rage ma jam'iyyar da apc ke tsoro kuri'u a kano domin kano wuri ne babba to in ya rage mata kuri'u a kano to yawa apc yi amma maganar a haɗe abu ne mawuyaci in dai ka duba abubuwan da kenan domin kowane yana da manufashi da dalilin shi na waɗannan abubuwa watan abu ne kamar akwai wata asazza in ji mallam bahaushe za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri inda a cikinsa za mu ji yadda ta kaya a zaben shugaban kasa da sauran zabukan na ranar asabar godiya ga wakiliyar sashen hausa madina dauda sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyanna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice da yammacin jiya talata a birnin Wasau, shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata. Kana suka sha alwashin ba za su daina ba da wannan taimakon ba. shekara guda da ta wuce duniya ta jajirce don ganin cewa kif ta faɗi ba biden yana faɗa wa mutane sama da dubu goma da suka taru a wajen masarautar ƙasar poland a hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen kasar china wanda take mara wa rasha baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa ukraine ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaƙi queen gan ya faɗa wa mahalartar wani taro akan tsaro da aka gudanar a beijing cewa china ta damu da wannan yaki na kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni kuma zai bazu har ma ba za iya magance shi ba yayin da kasar turkiya take ci gaba da alhini na mummunan bala'in da ya sanadin asarar rayuka da dama daga girgizan kasa guda biyu a lokaci guda makonni biyu da suka shuɗe an fara kiyasta abin da za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun samar da haraji akan iyaka wanda yake fama a cikin wani tattalin arziki mai tangal-tangal. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan Makar ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.